safiyar ranar asabar ce da ta daidai da ashirin ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara 1432 daidai da ashirin ga watan agusta shekara ta 2011 wannan shine kaset na hamsin da tara daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin fiqh sira wallafar professor zaid abdulkarim zaid allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi idan jama'a musulmi ba su manta ba har yanzu muna ɓangaren tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda ya shafi irin tsurkuki da wahalhalu da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake fuskanta <clears throat> da shi da sahabban shi abin da ya shafi zagi da bugu da wulakanci iri-iri wanda har ya kai ƙuraishawa suka ɗauki mataki na ƙarshe shine matakin a daina magana da annabi sallallahu alaihi wa sallama a daina siya a daina siyar mishi a daina aura kar kuma auren mishi wannan al'amari ya yi tsanani dattijo abu talib wan mahaifin shi ya nemi cewa zai mara mishi baya amma kuma yana neman dangi ƙuraishawa wato dangi banu hashim da banu abdulmutallib su ainihin rufa mishi akan haka gaba ɗaya suka amsa mishi in ban da abu lahabi abu lahabi shi kaɗai ne ya ware daga cikin dangi ya je ya haɗa kai da ƙuraishawa to mun fara jin irin yadda zaman wannan wuri yake zama ne a cikin daji ba abinci ba magani ba harkokin kula da lafiya sannan tsawon shekara uku a lokacin abu talib kuma ya wuce shekara dubu ɗaya ya wuce shekara abin nan eh, tamanin ya wuce shekara tamanin a wannan lokaci jikin shi ba zai iya jure ma wahalhalun da yake fuskanta ba to da ka sai galabaita bayan an ainihin wato taso daga wannan wuri ba da jimawa ba shine Allah maɗaukakin sarki ya sa mishi cuta wadda daga nan ne sanadin ajalin shi a yau shi ne za mu fara karatu dangane da tarihin rasuwar Abu Talib ta yi yiwa ka ce to Abu Talib da ya rasu akan kafirci me ya alakanta tarihin annabi da rasuwar shi eh, wato eh, dangane da tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam ana duba ko menene da yadda al'amarin ya faru da alakar da yake da annabi sallallahu alaihi sallam. rasuwar abu talib ta jijjiga annabi sallallahu alaihi wasallam hankalin shi ya tashi har sai da ya wasu kalmomi waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya lallashe shi a kansu rasuwar abu talib ta jawo annabi sallallahu alaihi wasallama ƙarin kunci da takura da samun wulaƙancin da bai taɓa fuskantar shi a garin makka ba to ashe kaga yana da tasiri a ce an san tarihin rasuwar abu talib domin sanin wannan bangare na tarihi shine zai taimaka a iya suranta yadda al'amarin ya faru a lokacin annabi sallallahu alaihi shine yace ce mabhasu salis as-salis wuri na uku wanda zai yi bincike dangane da fiqhu sira fi wafati abi talib dangane da ilimin da za mu ɗauka na tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam game da rasuwar dattijo abu talib wan mahaifin annabi sallallahu alaihi wa sallam fi hadha alwaqti min ad-da'wa a wannan lokaci na da'awa ana cikin tsurkukin wahala sai kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka ɗauki kansu suka naɗa dogarawa dogarawa kuma suka ɗauki kansu suka naɗa a matsayin 'yan sanda ko 'yan agaji ga wannan da'awa ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rasu mala yace ce lammashtaka abu talibin wa balaga quraishan khabaru maradihi wa qad aslama hamzatu wa umar radiyallahu anhuma wa fasha amru rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama fi qaba'il yayin da abu talib ya kwanta rashin lafiya labarin rashin lafiyar shi ya kai ga ƙuraishawa a wannan lokaci kuma kar a manta dama da hamza da umar sun musulunta sannan al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya yadu a cikin ƙabilu na ƙuraishawa a nan naka ce ƙabilun ƙuraishawa karka ce to su ƙuraishawan nan har nau'i nawa ne suna da yawa yanzu misali annabi sallallahu alaihi sallama ba ƙuraishe ne amma ɗan wacce ƙabila ɗan ƙabilar banu hashim umar ba baƙuraishe ne amma ɗan ƙabilar adawi abubakar ba ƙuraishe ne amma ƙabilar taim Usman ba baƙuraishe ne amma ɗan wacce ƙabila ɗan ƙabilar banu umayya abu ba ƙuraishe ne amma ba makazu ne to haka suke ko kun fahimta jama'a ma'ana a cikin ƙuraishawan ma ƙabila daban-daban daban-daban ce to labari ya yaɗu a cikin dukkan ƙabilun ƙuraishawa al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya haɓaka ya yi ƙarfi har manya-manyan waɗanda ke faɗa da shi su ne su Hamza da Umar sun dawo sun bi masha wafdun min ƙuraishin ila abi talib sai aka samu wata tawaga wafdu tawaga kamar delegate wadda za a naɗa su a ce ku je ku wakilce mu ku yi magana da wani sai aka samu wasu tawaga daga cikin ƙurayshawa suka tafi takanas zuwa ga dattijo abu ɗalibin wa lahu suka ce da shi ya aba ɗalibin ranka ya daɗe to ya kamata in kana karatu da wani yare zuwa wani yare ka rinka fahimtar yadda al'adu suke mu yanzu idan ka je ka samu dattijo a cikin mu hausawa ka je ka ce mishi ah, baban wane sai ji abin gatsal haka ne ba zai ji daɗi ba sai ji abin gatsal saboda mu a al'adunmu ba baban wane za a kira mutum ba ko kun fahimta jama'a ka je ko da a cikin ustazai ne da suke alkunya a ce ya aba abdurrahman ya aba abdullah ya aba fulan wannan al'ada ce ta musulunci amma a al'adar hausawa in ka je za ka yi adresin ɗin shi ne da ko ranka ya daɗe idan wani mai sarauta sarauta ne ko in mai kuɗi ne alhaji ko in kuma dai dattijon anguwa ne ka ce malam wane ko baba ne ko kun fahimta to su kuma laraba sai ka ko malamin ka za ka tambaya sai ka ce mishi ba abdullah baban abdullahi to yanzu ka ce wa malamin ka haka sai ga abin gatsau amma an kana karanta tarihin imam malik da sauran sai ka ji suna cewa ya aba abdullah ya baban abdullahi imam nasa'i ya aba abdurrahman haka to amma anan waɗannan mai da suka zo suka ce ya aba talibin sai ka ce kamar sun ce ranka ya daɗe saboda dama shi dagaci ne a cikinsu a cikin makaɗi ranka ya daɗe abu talib naka minna haisu kad alimta kai dai ka san cewa cikin mu kake sanannen abu ne kai namu ne addini mu ɗaya da kai ta bi shigantaka da can sun wulaƙanta shi da shekara uku ya je yana cin makani ba rogo ai eh, ba ba ba kuli yana cin ƙuli ba rogo yana cin dankali ba mai ya zauna a cikin daji ba abin da ake ci sai sayoyi da ganyayyaki ya galabaita amma kaji yau da suka ga zai mutu sai suka ceto. sannan nan abu ne dai dama kai namu ne tare muke da kai wa qad hadaraka ma tara wa takhawufana alayk to sannan kuma dai kamar yadda kake gani da al'amura sun hallaro maka ma'ana ga mutuwa nan ta taho gare ka to kuma muna jiye maka tsoro kar fa ka zo ka mutu a sabon addinin nan ka zo ka aji abin kunya to abin da muka taho kenan yawwa mu muna ganin muna jin tausayin ka ka mutu a cikin sabon addinin nan gashi tare muke da kai wa talabu min abi talibin an ya kuffa muhammadan sallallahu alaihi wa alihi sallama an da'awatihim suka nemi cewa to abu talib ya hana annabi sallallahu alaihi wa sallama kiransu zuwa ga wannan sabon addini don an tabbatar da cewa muhammad baya jin magana kowa cikin ƙurayshawa sai abu talib to gashi za ka mutu wannan ɗana ka hana shi mana wannan wa'azi da yake yi falamma hadarar rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama qala ana cikin haka sai da manzon Allah ya halartu. da manzon Allah ya iso sai annabi ya ce ad'uhum ila an yatakallamu bi kalimatin tadinu lahum biha al-arabu wa yamlikuna biha al yace to ni dai ina nan ina kiransu zuwa ga su faɗi wata kalma wadda in suka faɗi wannan kalma larabawa gaba ɗaya za su bi su sannan ajamawa gaba ɗaya za su zama a ƙarƙashin mallakarsu ko kun fahimta kalma ce nake kiransu su faɗi idan suka faɗe ta dukkan larabawa addini irin nasu za su bi su ne za su zama jagororin larabawa sannan duk wani wanda ba balarabe ba shine al'ajam to zai bi su ne kala abu jahalin sai abu jahal ya ce mahiya wata magana ce wata kalma ce take so mu faɗi har za mu samu irin wannan daraja wa abika nu'tika ashara kalimati muna masu rantsuwa da mahaifinka muna masu gabatar da girma ga mahaifinka za mu baka za mu faɗi irin waɗannan kalmomi so goma ma ba so ɗaya ba in dai kalmomi ne da za su ja mana daraja haka Qala sai annabi ya ce taquluna la ilaha illallah ku faɗi la ilaha illallah wa takhla'una ma ta'buduna min dunillah kuma ku yi watsi da duk abin da kuke bauta wanda ba Allah ba faƙalu sai suka ce a ja'ala al'alihata ilahan wahida yo duk allolin nan kuma yanzu ya maida su Allah ɗaya kenan alloli ɗari uku da sittin a kan ka'aba sannan kowa yana da ainihin nashi a cikin gida a cikin gida kuma kowa a bedroom yana da nashi a bedroom kuma zaka ga mai gida yana da nashi a cikin ɗakin shi shi kaɗai ma'ana haka fa gunki ya zama a makka jama'a a kan ka'aba sama da ka'aba akwai gunki ɗari uku da sittin a wajen ka'aba nan ne aka aje manya-manyan su lata da uzza da hubal to sa'an nan kuma in ka tafi ƙabilu kaza su ma suna da iri kaza ƙabila kaza suna da iri kaza daga cikin waɗannan manya-manyan guda hudu da aka ajiye ko kun fahimta jama'a sannan in ka tafi kowane gida a ƙofar gidan akwai a cikin tsakar gida akwai sannan in ka shiga ɗakin kowa akwai nashi me gida kuma yana da nashi na musamman saboda shi ne ya fi kowa bukata to yanzu duk waɗannan gumaka duk allolin nan a ce muhammad ya mai da allah ɗaya ne kwaya ɗaya zala kaulun lahi ta'ala sai magana allah maɗaukakin sarki ta sauka allah ya ce da haka aka fara ya ce wal ƙur'ani bi zikir. Allah yake na rantse da alƙur'ani ma'abucin ambato na rantse da alƙur'ani abin yin zikirin Allah da shi ina fata an gane a in Allah ya so a tafsirin mu na la'asar yau za mu tattauna tarihi da sirrorin waɗannan irin kalmomi da kake jin ƙur'ani yana fara da su a cikin wasu surori a cikin shi sad nun yasin alif lam da makamantan haka to za mu tattauna in Allah so amma nan ba munasaba ce ta tafsiri ba amma dai ingantacciyar magana malamai suka ce duk inda ka ga wata sura ta fara da wannan irin harafin to dalili ne akan abin da zai biyo baya za ka ga magana ce kai tsaye game da ƙur'ani cewa ƙur'anin nan da kuke musu ku ƙuraishawa ba da wasu haruffa aka yi su ba da haruffan da kuka sani ne alifin ba'un ta'un ga sunan ma don haka in ƙarya ne kuma ku ɗiba ku yi ko kun fahimta jama'a to kenan waɗannan haruffa a ijazul ƙur'an ne suna nuna cewa alƙur'ani littafi ne gagara ba dan gagararru ba wanda ya gagara a duniyar magana wajen fasaha irin balarabi balarabi ya fi kowa fasaha to qur'ani kuma sai zo ya gagare shi to qur'ani sai zama kenan gagara badau na gagararu, su ne larabawa suna da sun fi karfin kowa ya keta su a fasaha sai qur'ani ya zo ya sauka cikinsu, da yaransu, da haruffan da al'adunsu, amma kuma ya ƙure su kaf har Allah maɗaukakin sarki jefa musu ƙalubalen da har yau sun kasa amsawa ya ce da in jitama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al qur'ani la ya'tuna bi mithlihi walau kana li zahira da aljanu da mutane za su haɗu baki ɗaya wajen su zo da irin alƙur'anin nan ko da suna taimakawa junansu ba za su iya zuwa da shi ba amma duk da haka ba su yi imani ba shine sai ce to ƙarshe dai magana ta ƙare fa in lam taf'alu wa lan taf'alu idan har kuka kasa kawowa gashi tun ana makka ake jefa wannan kalubale har an iso madina ga suratul baqara ta sauka sai Allah ya ce to tunda kuka kasa fa to me zai biyo baya walan taf'alu faufau ba za ku iya ba fattakun narar lati wa kudu hannasu wal hijara sai ku ainihin tsoraci wuta wadda yake mutane irin ku masu kafircewa Allah da duwatsu su ne makamashin wutar Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to Allah yake sad wal qur'ani bizikr Allah ce yana rantsuwa da alqur'ani abin zikiri abin ambato in aka ce kai zikirin ka karanta qur'ani kai zikiri babba balil ladina kafaru Allah ce sai dai kuma su kafirai fi izzatin suna cikin ji da kai wa shiqaq da kuma sabawa alqur'ani ga qur'ani ana ambatan Allah da shi amma kafirai suna alfahari da ji da kai kuma kullum suna saba mishi ila qaulihi ta'ala Allah madaukakin sarki saukar da waɗannan ayoyi tun daga ainihin wato aya ta ɗaya har sai da aka kai inda Allah yake cewa kafirai suka ce ma sami'ina bi hadha fil millatil akhirah mu fa ba mu taɓa jin irin wannan wa'azi a cikin addini na ƙarshe da iyayenmu suka rasu suka ban mu akai ba in haza illa ikhtilaq wannan dai kirkire kirkire ne kawai aka je aka kirkiro wani sabon addini amma wannan haƙiƙa ba shine addinin da mu muka sani a wurin iyayenmu ba to hadisin da ya zo da wannan ainihin turmizi ya ruwaito shi kuma turmizi ya ce hasanun sahihun sai dai malamin ainihin da ya kawo yake cewa na furjin albani ya ba a fashi a cikin ba'if ainihin wato na sunan tirmidhi sai dai cewa ya ba'iful isnad akwai bambanci tsakanin ba'iful isnad da kuma hadisin sahihun ko hadisin hasan hadisi na iya zama hasanun ya zama sahihun wataran kuma sai ka ji an kira wani isnadi an ce ba'ifi to wannan yana daga matsalolin da mutanen da basu goge da binciken littattafan albani ba galibi sukan zarga sai su ji ya ce isnadin tirmidhi ne. sai kuma su tafi can cikin sunan ibn majah sai su ji ya ce wannan hadisin sahihi ne sai a ce yayi tufka da warwara a'a ba tufka da warwara ba ce yana cewa asalin hadisin kyakkyawa ne ko ingantacce amma yana da wata hanya guda ɗaya ga ta nan ita bata inganta ba to wannan hanyar guda ɗaya da bata inganta ba ba ta nuna ita ce kaɗai ta kawo hadisin akwai wasu hanyoyin sai yake nuna cewa sun tabbata don haka a nan nasiruddin albani ba ya raunata hadisin ba ne a nan sai dai ko in akwai wani wuri da amma dai a nan cewa yake ba'iful isnad isnadin turmizi mai rauni ne shi kuma turmizi ya ce Hassanun sahihun a zahiri turmizi yana da wasu hanyoyi na wannan hadisi ko da bai kwararo su a littafin shi ba wannan shine abin da ainihin galibi yake hukunta dangane da hukuncen hukuncen turmiji Allah madaukakin sarki ya taimaka to bayan da malam ya kawo wannan mun ji yanzu matakin farko dangane da rasuwa Abu Talib ita ce rashin lafiya ko rashin lafiya ta kama kuma me biyo baya shawa sai suka ji labari amma fa shawa nan ne suka takura wa dattijan nan shekara uku ya je zauna cikin kunci da damuwa da wahalhalu a cikin daji amma yau da suka ji zai sai suka sheko a guje to ka dai san addinin mu ɗaya da kai kuma kar ka zo ka mutu ka mu da wannan ɗana ka har yanzu ya ki daina abin da yake faɗi ka je ka ja kunnan shi ya daina ana cikin haka kuma sai ga annabi sallallahu alaihi wa sallam. annabi bai zo daga zuwan shi ya gansu kawai ya tashe su ba shi yasa in kana da'iya sai ka rinka natsuwa da daga zuwa sai ce ku tashi ku ba mu wuri fukan banza ku da ku kai mana kaza ku sai ce a ba wani abu abu ne mai sauki kawai kalma ce nake so ku faɗi ita kalman nan da za ku faɗi ita ce ku ce la ilaha illallah idan kuka faɗi la ilaha illallah za ta jawo muka alherai masu yawa na farko dai duk larabawa ku za su bi na biyu duk waɗanda ba larabawa ba za su waye gari su mallaka wuyansu gare ku sai yadda kuka yi da su ka duba yanzu haka al'amari ne yanzu duk wanda ba balarabe ba in ya ga balarabe yaya ya yadda shi ne mai gidan shi in ba fa wanda ya karatu ga jama'a galibin aka tafi aikin hajji sai ka ga mutumin pakistan da afghanistan duk wanda ka gani da zabje mu. sai ka ce wai ga balaraban pakistan ga balaraban afghanistan yau ai ba laraba babu laraba a pakistan babu laraba a afghanistan ko kun fahimta jama'a amma kawai baƙin fata ko kuma wanda ba balarabe ba galibi yana sallama wa duk inda ya ga balarabe a matsayin shine shugaba shine jagora ko kun fahimta wannan daraja ce wadda Allah maɗaukakin sarki ya ɗabbaka musu ita a bisa harshen annabi sallallahu alaihi wa sallam وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال qala رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمه Abu هريرة يتي من زن الله فأنا وبطن شيء يتي قل لا إله ilaha illallah. babba ka ce la ilaha illallah ashhadu laka biha yawmal qiyama zan shaida wa Allah a ranar alkiyama game da kai cewa ka faɗi kala sai dattijo abu talibin ya ce laula an ni ƙuraishun wallahi ba dan kada quraishawa su aibanta ni ba na su zo suna cewa inna ma hamalahu ala zalikal jaza gajan dangana da rashin haƙuri shi ya ɗauki wannan dattijo ya faɗi la ilaha illallahu a lokacin mutuwa la aqrartu biha ainaka wallahi muhammadu da na faɗi ko don in sanya ya idinka wallahi abin da yake cewa kenan la aqrartu biha ainak wallahi da na faɗi ko don in sanya ya maka rai ka ji daɗi a zuciyarka cewa na yi maka abin da kake so amma ƙuran shawa za su koma suna aibanta ni bayan na mutu ane wa 'ya'ya da jikoki gori cewa nan babanku ya zo mutuwa gajen haƙuri da gajen dangana ya sa ya faɗi la illallahu shi abu ɗalibin gani yake shi ma abin zai lalace nan gaba wato musuluncin zai lalace nan gaba har ma a dawo ane wa 'ya'ya da jikoki gori ai nan babanku ya mutu akan musulunci ne za ku faɗa shi gani yake haka Allahu akbar fa anzalallahu sai Allah ya saukar da innaka la tahdi man ahbabta saboda manzan Allah ya yi bakin cikin rasuwar wannan dattijo a kan kafirci sai Allah yake haƙurtar da shi yake lallashin shi yake cewa ka yi haƙuri ba za ka iya shiryar da wanda ka so ba yanzu da wannan aya ayar na tabbatar mana manzan Allah ya ƙaunaci abu falibin ya so shi ko ya mutunta shi shi yasa wajibi ne mu ma mu mutunta shi duk da yake ba musulmi ba ne shi sa kaga ba mu iya faɗin sunan shi gatsau sai mu ce dattijo don mutumin kirki ne mutumin arziki ne ya yi wa musulunci kara jiya kuma muka faɗa shi wannan musulunci da ka gani addini ne mai adalci duk wanda ya ya kamata a yi mishi wanda ya mutunta ya taimaka a wajen da'awa ya kamata kar a manta da shi duk da ya mutu ba musulunci za ka zo ka je da malam ya jinjina mishi saboda ya ba da gudunmawa mutumin da zai zare takobin shi ya ce muhammadu in za ka tafi wa'azi ka gaya mini zan raka ka in ya je ce to ga sunan ka fara faɗin jawabin da ubangijin ka ya faɗi yau ya kafe takobin shi ya tsaya a kai ya dogara a kai sai kuma duk wanda ya magana zan datsa shi shi ma ba bai imani ba amma a faɗa tunda akwai waɗanda suke so ina fata an gane abin da za ka gani ya ta maka da zuciya sai ka ga wani kuma shi ya taho nema saboda haka Allah yake cewa walakin Allah ya hadi man ya sha Allah ne yake shiryar da wanda ya so kun ji waɗannan su ne ayoyi waɗanda suka sauka ko kuma aya da ta sauka a cikin suratul qasas ita ce aya ta hamsin da shida wannan hadisi kuma al'imam muslim ya ruwaito shi lamba ta ashirin da biyar wa an ibn al-musayyib daga sa'idu dan musayyib an abihi daga mahaifin nashi al-musayyib din mahaifin nashi al-musayyib ce lamma habarat aba talibin al-wafatu yayin da rasuwa ta zo wa abu talibin ja'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam sai manzon Allah ya zo gare shi fa wajada indahu aba jahalin sai ya samu abu jahal wa abdullahi ibn umayya ibn al-mughira da abdullahi dan umayya dan mughira waɗannan fa su ne manya-manyan azzaluman da suka ci zalun wannan dattijan amma kaji ya zo mutuwa yanzu abin da suke ƙoƙari fa kar ya sake mutu a musulunci saboda me in ya mutu a musulunci su sun ji kunya sun taɓe sun yi asara maganan nan da ainihin suka laƙaya wa dattijan suke tsoratar da shi za ka kyamaci addinin ubanka ne za ka yi mana abin kunya ne hakikanin al'amari wannan abin ba shine abin da ya dame su ba abin da ya dame su shine annabi zai farin ciki da rasuwar wannan dattijo akan musulunci su kuma suna son annabi ya zauna cikin bakin ciki shine suka sheko a guje su abu jahal da abdullahi dan umayya فقال rasulullahi الله صلى الله wa وآله وسلم من Allah yana cewa ya am ya baffa قل لا illallah. Ka faɗi كفد لا kalimatan ashhadu laka biha inda Allah wannan kalmar inda za ka faɗe ta a yanzu zan kafa shaida a wurin Allah cewa musulmi ka mutu faƙala abu jahalin wa abdullahi ibn umayya sai waɗannan mutanen za su abu jahal da abdullahi ɗan umayya suka ce ya aba ɗalibi haba abu ɗalib a targabu an millati abdulmutallib za ka kyamaci addinin ubanka ne abdulmutallib kuma falam yazar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya ariduha alaihi manzon Allah bai gushe ba yana ta maimaita mishi wannan kalma ka faɗi la ilaha illallah Allahu akbar wa yu'idu lahu tilka maqala shi kuma Abu yana maimaita mishi waccan magana yana cewa haba Abu Talib zaka kyamaci addinin ubanka Abdul Mutallabi hatta qala akhira ma kallamahum har ya zama ƙarshen kalmar da ya faɗi sai ya ce huwa ala millati abdulmutallib yana kan addinin abdulmutallib baban shi wa aba an yaqula la ilaha illallah ya faɗi la ilaha illallah wa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai manzon Allah ya ce wa ama wallahi ku saurara da kyau ina rantsuwa da Allah la astaghfiranna laka na rantse da Allah sai na roƙa maka gafara malam unha anka in dai ba hana ni aka yi roƙan maka gafara ba manzo Allah yana son dattijan nan ko ba ya san shi amma ita wannan kaunar da manzo Allah yake nuna mishi me yasa bewa abu lahabin irinta domin yadda abu lahab yake wan mahaifin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama haka abu talibin yake wan mahaifin annabi sallallahu alaihi wa sallam bambanci shine abu talibin uwa ɗaya uba ɗaya suke da abdullahi mahaifin annabi amma abu Habi uba ɗaya suke ‘yan mazazar ne to amma dai almuhimmu dukkansu babbannin annabi ne me yasa manzon Allah yake mutunta wannan dattijo gashi har yi bakin cikin rasuwar shi akan kafirci gashi har yana rantsuwa da Allah cewa matukar ba Allah ya hana shi ba sai ya roƙa wannan dattijo gafara shine kauna sakamakon ta kauna wa hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan wanda da ya kyautata maka wajibi ka kyautata mishi manzo Allah yana cewa man adda ilaikum ma'rufan fakafi'uhu wanda da ya muku alheri ku yi mishi alheri fa in lam tajidu ma tukafi'unahu bihi fad'u lahu idan ba ku samu abin da za ku yi mishi alheri ba to ku yi mishi addu'a hatta turau an kad kafa'atuhu har sai kun tabbatar da cewa wannan addu'a ta kai matsayin alherin da ya muku wannan dattijo ya kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ji har manzon Allah yana rantsuwa sai ya roƙa mishi gafara matukar ba hana shi akai ba saboda manzon Allah ya fahimci akwai yiwuwar Allah ya hana shi fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da ma kana lin nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikina bai halatta wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ainihin muminai su roƙa wa mushrikai gafara ba a nan aka ce lokacin da annabi ya faɗi wannan magana sai sahabbai suka ce a yo ai baffan shi ya mutu akan kafirci zai roƙa mishi gafara mu ma iyayenmu da suka mutu akan kafirci sai mu roƙa musu gafara kenan shi yasa da Allah ya tashi saukar da jawabi sai ya hada da annabi da sahabbai ya ce bai halatta ga annabi ba kamar yadda bai halatta ga muminai ba su roƙa wa mushrikai gafara walau kanu uli qurba ko da dangi ne na kusan min ba'di ma bayyana lahum annahu ashabul jahim bayan al'amari ya bayyana cewa waɗannan dangi 'yan wutar jahimu ne sun mutu akan kafirci matuƙar mahaifinka ya mutu ba akan addinin musulunci ba ko babbanka ko sirikinka ko yayanka ko mahaifiyarka ko makamancin haka to anan bai halatta ka roƙa mishi gafara ba amma matuƙar mahaifinka ya rasu akan addinin musulunci ko baffanka ko yayanka ko mahaifiyarka duk yadda ya kai ga lalacewa ko aikata wasu saɓannin Allah to a lokacin ne ma ya fi kowa buƙatar kai mishi addu'a saboda halin da ya rasu a kai na mahaifinka ne amma Allah ya kyauta ya rasu yana shan giya Allah ya kiya ya rasu yana caca ya rasu yana mugun aiki amma fa musulmi ne duk da haka wajibi ne kai mishi addu'a ko malamai suka ce a wannan halin ne ma ya fi ƙarfafuwa ya fi buƙatuwar addu'a ka karanta fiƙihu sunna a cikin babin jana'iza wa ta'ala fi abi talibin to dangane da abu talibin kuma sai Allah ya saukar da aya ainihin wato ta musamman ina fata an gane ita ce wannan ainihin aya ga ta da za mu karanta faƙala li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. a cikin ayar da Allah ya saukar wa abu talibin ta musamman game da abu talibin ta musamman Allah ya ce wa annabi innaka la tahdi man ahbabta baka iya shiryar da wanda ka so walakin Allah yahdi man yasha'u Allah ke shiryar da wanda ya so wa huwa a'lamu bil muhtadina Allah shi ya fi kowa sanin shiryayyu daga cikin bayin shi daga cikin bayin Allah Allah maɗaukakin sarki shi ya fi sanin su wane ne shiryayyu waɗanda Allah ya nufa da shirya ya shiryar da su madalla waɗanda kuma Allah bai nufe su da shirya ba sai a ce masha Allahu kana abinda Allah ya so shi yake kasancewa na fata an gani. wannan ainihin wato hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim su ne suka ruwaito shi Allah ya taimaka malam ka ce na'am eh malam je ka can mata su fita daga wannan ajin ko matan su tattauna waɗancan da ke ranar su shiga ciki su zauna na'am na'am na'am na'am na'am na'am haka na. zai yi mishi saboda na ɗaya ta yi waɗannan abubuwan da kai ka ya ƙinanta cewa kafirci ne shi fa yana na yana kallonsa a musulunci so da dama 'yan tsubbu da bokaye da 'yan duba a ƙasan nan tamu an ɗauke su menene malamai aka ɗauke su sannan da dama dattawan nan sun kwanta sun rasu a cikin jahilcin waɗannan irin 'yan tsubbu da 'yan duba da sauransu su ne malamansu. to yanzu kenan a jimillance mahaifinka musulmi ne sai dai gashi yana zuwa wurin waɗannan 'yan tsibbu da 'yan kaza kaza kaza kamar yadda kake cewa har ya kwanta ya rasu ma irin waɗannan abubuwa kai ka ɗibo ka ƙoƙona ko ka lalata su kenan ya rasu dai da aƙidar musulunci sai dai ga waɗannan abubuwa waɗanda ta yiwu jahilci ko raunin imani ko raunin ilimi ko makamantan haka ya sa ya kafe a kansu baka da hujjar da za ka kafirta shi shi yasa Eh, shehu usmanu a cikin littafin shi tamyizul musulmi na minal kafiri na yayi bayanai dangane da waɗannan wato kafirta musulmin da yake fama da jahilci ba abu ne mai sauƙi ba naka ce jahilci ba jahilcin karatu ba rashin fahimta ake nufi imamu zahabi a cikin littafin shi kitabul kaba'ir da ya kawo babi dangane da tsubbu da duba da bokanci da ya gama faɗin hukunce-hukunce sai ce amma ka yi taka tsantsan game da mutumin da yake rayuwa a cikin jahilai ko mutumin da bai daɗe da musulunta ba ba za ka ɗora mai wannan hukuncin ba na fata an gane Allah madaukakin sarki ya kiyaye Abbas Ibn Abdul عبد daga Abbas عباس Abdul عبد shi ma wani بابا ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi daga Abbas dan Abdulmuttalibi annahu qala lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abbas dan Abdulmuttalibi yace wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma aghnaita an ammika wanne irin amfani ne za ka iya wadatarwa game da kawunka ma'ana me za ka iya tsinanawa kawunka a ranar alkiyama abu talibin fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka ya kasance yana kare ka kuma yana yin fushi saboda kai yana tsaya maka yana ka. kala sai yace huwa fi dhiba'in minan nar manzo Allah sai yace to shi dai dattijo Abu Talibin zai shiga cikin ainihin wato wani rami na ainihin wuta walaula ana to ba dan ni ba lakana fi darakil asfali minan nari da zai kasance a matakala ta can ƙarƙashin ƙasa na wuta amma kasantuwar wannan kare ne da yake yi to sai a saka shi a wani rami ko a cikin wani kwari ko a gefe wato gaba kenan sai a saka shi a gaba ta ainihin ita wuta ɗin ma'ana kaga wannan irin taimakawa annabi da ya da fushi da ya rinka yi da wahalhalu da ya rinka yi ba za su tafi a banza ba saboda dama Allah ya ce inna la nudhi'u ajra man ahsana amala wanda bai kyautata aiki to ladan shi ba zai ɓaci ba wannan dattijo ya yi aikin alkhairi ko bai ba ya yi to ka duk da ya shiga wuta amma za a rage mishi azaba wannan hadisi yana nan cikin sahihul bukhari a lamba ta dubu uku da ɗari takwas da tamanin da uku وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala daga abdullahi ɗan abbas Allah ya ƙara musu yarda shi da mahaifin nashi al-abbas qala yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace ahwanu ahan nari azaban abu talib abu talib shine mafi sauƙin shan azaba daga cikin yan wuta wa huwa munta'ilun bin alaini za a sanya mishi takalma guda biyu yaghli minhuma dimaguhu amma kuma kwakwalwar shi za ta rinka tafarfasa kwakwalwar za ta rinka tafarfasa saboda waɗannan takalma wato za a kamo shi sai a kawo shi gabar wuta sai a sa mai takalma guda biyu iya azabar kenan azabar ba za ta taɓa gangar jikin shi ba inna ma kaɗai azabar ta taƙaitu ne a waɗannan takalma amma saboda bala'i da ke cikin takalma kwakwalwar shi ta narke tana zaɓaɓɓaka wannan shine mafi can sauƙi shine mafi sauƙi to abinda da zaka ce suwana da suwana da suka mutu akan kafirci su kuma ya al'amari zai kasance yasa Allah ya ce inna azabaha kana zarama Allah ya kiyaye azabar wutar jahannama mummunan hali ne kada Allah ya nuna mana wannan ainihin hadisi yana nan al'imam muslim ya fitar da shi a lamba ta 362 wa kana mautu abi talibin fi ashira min al-bi'sa rasuwar abu talib a shekara ta goma ne bayan aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam wa umruhu hina idhin bid'un wa samanuna a lokacin shekarun shi tamanin da wani abu wa yanzu bu'anin an nabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana kare annabi wa yaruddu anhu kulla man yu'zihi duk wanda zai cutar da annabi yana tunkuɗe shi wa huwa muqimun ma'a zalika ala dini qaumi amma fa tare da haka yana nan akan addinin dangin shi wa mata ala zalika kuma akan wannan addini ya rasu kashi mala yake cewa ƙasa ya dillo ala zalika al sahiha allati marrat hadisan da suka wuce dinnan waɗanda suke ingantattu ne suna nuni ga haka wallati zakartu ko wallati zikirat annahu finnar wa annahu laula shafa'atir rasul sallallahu alaihi wa sallama lakana fi darakil asfali minan nari wal iyazu billahi mala yace hadisan da suka bayyana cewa abu talibin yana wuta kuma ba dan ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ba da zai kasance a can ƙarƙashin ƙasa ɗin a cikin wuta can ƙasa da su zasu fi kowa shan azaba mala yace Allah ya tsare mu hadisai sun inganta dangane da haka duk wata kariya da ainihin 'yan shi'a suke game da abu talibin cewa abu talibi bai mutu akan kafirci ba ƙarya ne hadisai sun inganta wasu suna son su kare aliyu ne hadisai sun inganta sai su dawo suna cewa to amma wai mu'awiya nashi uban abu sufyan duk irin faɗan da ya da manzan Allah shi kuma ya daya musulunta hadisai sun inganta su in hadisi ya inganta game da al'amari abin ba son zuciya ba ne yasa ibnu hajar in ka karanta al-isaba fi tamyizul sahaba a ƙarshen ta mujalladi na ƙarshe da ya kawo tarihin abu talib sai da ya ishara zuwa ga waɗannan irin hadisai ya ce an samu wani ya tattaro su yana hujja da su ibn hajar biyu ya raddi a kai don haka babu shakka abu talib ya mutu akan kafirci kuma haka allah ya so kuma abin da allah ya so ba yadda ka iya idan da so samun manzan allah ne abu talibin ya musulunta amma allah ya ce mishi innaka la tahdi man ahbabta ashe manzo Allah da kanshi ya so musulunci sannan ka dubi hadisan da ke tabbatar da kafircin Abu Talibin da rasuwar shi akan kafirci Abbas ya ruwaito sannan da shi da ɗan shi Abdullahi dan Abbas biyu daga ciki kuma aka samu Abu Huraira da shi da ainihin Al-Musayyib baban Sa'id ibn Al-Musayyib saboda haka babu yadda za a iya da kaddara Allah duk abin da Allah ya so haka zai faru manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya so a ce wannan dattijan ya musulunta don ka duba yanzu fa dattijan yana gargaran mutuwa ne manzon Allah ya rike shi da ya faɗi kalmar manzon Allah yake ma lara na kiyama ya samu hujja cewa wannan dattijo na ya rasu ne akan kalmar la ilaha illallah amma waɗancan miyagu mugaye su abu jahal suka yi mishi bukulu suka yi mishi mugunta su abu jahal mugaye ne ba su taimake shi a rayuwar shi ba amma ya zo zai mutu sun je sun yi mishi mugunta wallahu alam da ba su halarto wurin rasu wannan tashi ba fa ƙarshen ta zai faɗi wannan kalmar dan yana son ya faɗa suna ce mishi a targabu an millati abdul muttalib addinin uban naka zaka bari ka yi mana abin kunya ne har dai ya faɗi amma jiya da yake cewa annabi kai haƙuri da zan faɗa ko dan in sanya maka zuciya dalla da ko dan haka ya faɗe ta ma'ana ko bai faɗe ta da nufin musulunta ba ya faɗe ta wallahi ranar kiyama annabi zai tsayi da ita shi ya sa idan ka zo za ka kashe mutum duk kafircin shi in ya faɗi la ilaha illallah wallahi ka kauka bashi biyu yanzu ya zama kayan Allah in ka taɓa shi taka ta lalace Usama Usama yaro ne da manzan Allah yake son shi yana ƙaunar shi ɗan gidan zai aka dawo jihadi sai aka zo kowa yana ba da labari yace ai da na taso wani kafiri a gaba yana la ilaha illallah nace ina ban karba ba yace sai da na buge shi manzan Allah yace wa la ilaha illallah yace la ilaha illallah da ya faɗi fa yace ya manzan Allah inna ma qala ta'assuman ya faɗi ne dan ya kare kanshi yace wa hal shaqaqta an qalbi ka tsada zuciyar shi ne saboda haka in mutum ya faɗi la ilaha illallah to matsala ta ƙare ya zama kayan Allah karka damu cewa ai sai da ya ga matsala a'a bashi ya dai faɗa ko shi kenan sai da ya ga zai mutu sai da ya ga na ɗaga kaza to wallahi ni ba zan karɓa ba kai awa ba ta ka bace fa kai ma ita ka faɗi ka samu shiga Ina fata an gane eh to ya kai ka sani bashi ya faɗin mana kaga zai juyo ne Zai hmm. eh. ka sake kyale shi in ya zo za ka dawo zai ka dawo da reverse <laughs> wato matsalar jama'a mutane suna buƙatar su gane girman la ilaha illallah ne ku duba duk abin da dattijon nan ya yi fa na alheri ita ce kawai bai faɗi ba don haka ita ce duk ta rugurguza komai nashi to ka dubi duk kafircin da kafiri zai kuma in ya rage saura daƙiƙa ɗaya sakan ɗaya zai rasu sai ya ce la ilaha illallah sai ya mutu duk kafircin shi kenan aljanna zai tafi kai tsaye saboda ga yaro yana zuwa gidan annabi yana aiki ba yahude ne ba musulmi ba ya balaga mun ce yaro ne yaron gida ya zo ya kwanta rashin lafiya annabi ya je duba shi yana zuwa sallallahu alaihi wasallam sai ya same shi yana gargara mutuwa sai ya ce kai ka ce la ilaha illallah sai yaro ya daga kai kalli baban shi sai baban shi ya ce kai wa baban kasim biyayya haka suke cewa annabi ya huda sai yaro ya faɗi yana faɗi sai ya rasu sai manzo Allah yake madalla alhamdulillahi allazi anjahu minan nar mun gode wa Allah da ya kubutar da shi daga wuta saboda haka duk abin da mutum yake in ya ce la ilaha illallah karka ce yaudara ce ya rage in yaudara ce ba shi da ubangiji shi amma kai dai abin da aka ce kai amfani da zahiri mala yace naqifu ma a hadha al-maqta min as-sira lina'khudha minhu al-fawaid at-taliya minhu al-fawaid at-taliya mala ya ce wannan yanki na tarihin annabi da ya ɗauko mana tarihin rasuwar dattijo abu talib mu ɗan tsaya kaɗan domin mu fa'idantu da wasu darussa masu zuwa al'ula darasin farko izamu hazihil kalima a cikin wannan darasi mun ji girman wannan kalima ta la ilaha illallah darasin ya nuna mana girmanta allati dinu bihal arab wal ajab wadda wannan kalmar larabawa za a iya bin su da ita hakanan ajamawa ma me wannan magana take nufi idan balarabe ya rike la ilaha illallah za a bi shi a kanta idan wanda ba balarabe ba ma ya rike za a bi shi a kanta dubi su dan fodiyo sai da aka yi musu biyayya kaf a ƙasar nan saboda sun rike la ilaha illallah ba dan su fulani bane suna da la ilaha illallah sai da daular ɗan fujiyar ta shiga har cikin benin republic ta yanzu idan ka taho wajen najeriya ta kudu sai da daular ɗan fujiyar ta shiga har jihar oyo da wani ta abin da allah maɗaukakin sarki ya haramta domin neman wani abu a wurin allah ko neman wani abu a wurin wasu halittun allah a yau akwai mutanen da suke rubuta alkur'ani da jini a yau akwai mutanen da za su rubuta aya ta alkur'ani su yi laya da ita su je su jefa ta a cikin najasa a yau akwai waɗanda ke taka alkur'ani don su kai ga wata bukata duk wannan yana nuna ba su da imani da Allah ko misƙalar zarratin a zuciyarsu wala karahatan lima amara Allah kar ka sake ka taɓa kyamar abin da Allah maɗaukakin sarki ya umarni da shi kyamar abin da Allah ya umarni da shi rashin tauhidi ne wa zalika tun aka samu zuciyarka tas ba kyama da duk abin da Allah ya umarni babu keta doka Allah don ka kai ga bukatar ka zuciyarka na cike da girmama Allah da ganin mutuncin Allah gaɓoɓinka sun gamsu da duk abin da Allah ya ba su tun aka samu haka sai a ce wa zalika huwa hakikatu la ilaha illallah wannan shine haƙiƙanin la ilaha illallah haka la ilaha illallahu kalma ce da ake faɗinta a baki ko amma tana da alaƙa da gaɓoɓi tana da alaƙa da zuciya tana da alaƙa da kasuwancinka tana da alaƙa da neman aurenka tana da alaƙa da takararka da za ka tsaya tana da alaƙa dangane da ya za ka yi tarbiyyar 'ya'yanka tana da alaƙa dangane da rashin lafiya da Allah zai saukar maka ko ya farkawa wani cikin 'ya'yanka ko matanka ko makamantan haka ana so a ga dogaro ga Allah a cikin al'amarinka idan ba ku manta ba anan na kawo muku labarin wani baturen ingila da ya karɓi addinin musulunci aka yi duk yadda za a yi game da ɗan shi mara lafiya al'amari ya gagara ba sauki likitoci suka yi shawarar za su yi wa ɗan allura wadda za su kashe shi da ita saboda su kansu sun gaji to amma ba za su iya ce mishi za su yi wa ɗan allurar mutuwa ba sai suka ce to za su yi waɗannan aiki aiki na ƙarshe amma sakamakon aikin nan mai yiwa ya rasu mai yiwa kuma ya tashi sun faɗi haka ne kawai don su kwaɗaitar da shi amma su ya ƙinan suna so su kashe shi ne don su huta ko zai sa hannu sai ce eh ya kawo takarda ya ɗaga zai sa hannu sai ce hasbi Allah wa ni'mal wakil sai ya sa hannu ce na dogara ga Allah ma dalla da wakilcin Allah shikenan sai ya sa hannu sai ya fita yana fita sai suka shiga ɗakin tiyata sai suka tsira wa ɗa allura ta guba wadda za ta kashe shi allura tana gama bin jikin yaro kawai sai yaro ya tashi tar matsatsau a zaune su kansu mamaki ya rufe su da kansu suka zo suka tona asirin cewa gaskiya ga abin da suka yi to a lokacin ne suka zo suna bincikar uban menene ya faɗi lokacin da zai sa hannu sai fassara musu ga abin da ya faɗi hasbi Allahu wa ni'mal wakil to wannan kalmar idan baka da tauhidi ba za ka iya faɗin ta ba lokacin da kafirai suka ritsa madina aka ce wa sahabbai innan nasa qad jama'u lakum mutane sun taru sun tara makami za su afko muku fakhshawhu ku ji tsoron su ku gudu fa zadahum imana sai wanda ya ƙara musu imani wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil sai suka ce Allah ya wadace mu kuma madalla da wadatuwar da Allah ya a cikin zukatanmu Allah yake fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yanfasuhum su wattaba'u ridwanallah suka koma cikin nasara da falala da ɗaukaka da ganima ba abin da ya shafe su ko ƙwarzan Allah kuma ya ce wattaba'u ridwanallah suka bi yarda Allah me ke yarda Allah anan faɗin hasbunallahu wa ni'mal wakili ka zauna ka gani in abu ya same ka ka zauna ka yi zikiri da ita hasbi Allah wa ni'mal wakil hasbi Allah wa ni'mal wakil kafa goma ne ta samu kafa ɗari ne ta samu gwargwadon ikonka da safe ne da rana ne da daddare ne a a kasuwa ka zo ka buɗe a aiki ne ka zo ka zauna sai ka zauna kana zikiri hasbi Allah wa ni'mal wakil al'amura sun rikice maka azumi da ƙyar ake shan ruwa a gidanka ga sallah ta zo me za a ci me za a yi wa yara yara kuma ba su san fa ana cikin matsala ba yaro ya je ya ga an shimfiɗa takalmin sayarwa sai ce a sai mishi takalmin sallah yaro ya ga shaddeji an wuce a shago sai ce to ya ga shaddar sallah haka ne ko ba haka ba a ya je gidan makwabta ya ga ana ta gwada sababbin kaya wani baban su yi musu sai zo ce kai ma kai mishi kai kuma yanzu ba ma rigar sallah kake tunani ba kana tunanin masara tiya biyu da za a je a dafa ne a ci farin tuwo ranar sallah shi kuma yana takalmin sallah ko rigar sallah baƙin ciki ya dame ka ko to zauna kai ta hasbi Allah wa ni'mal wakil hasbi Allah wa ni'mal wakil hasbi Allah wa ni'mal wakil kai ta faɗin wannan ka gani ka zo ka ga irin yadda Allah zai rinka danno maka abubuwa ka zo ka ga alherin Allah na taɓa wayar gari Allah jama'a ina ƙasar Saudi Arabia yanzu ya kai wajen shekara sha biyar ko makamancin haka muna zuwa wani malamin mutuwaizir yana nan yanzu yana tafsirin Alƙur'ani a ka'aba yana karantar da mu tafsiri ga karatu ya karatu an kusa sauke littafi guzuri ya ƙare mini kat kuma kusan wata na biyu da wani abu kai wata ran sai nawa gari naira riyal ita ƙwaya ɗaya riyal ɗin nan kwaya ɗaya kuma ya rage duk abin da baka siya dai riyal ɗaya ne in ka sai ruwa riyal ɗaya ne in biredi ne riyal ɗaya ne in cincin ne riyal ɗaya ne in alewa ce riyal ɗaya ne ban karya ba har zuwa a zahar ina shawarar ne zan yi shahadar riyal ɗaya nan da shi don na san in ya tafi to guzuri ya gama karewa kuma a lokacin aka zo jidda ma lokacin sai a sati biyu jirgi bai zo ba ba kuma san ran zai zo ba don ba magana buke na ce to bari ka gani tun da mu ga kofar gidan Allah ga ka'aba na kewaya ni sallah na zo na zauna ni ma ne ta aika da hasbi Allah wa ni'mal wakil hasbi Allah wa ni'mal sai na ji zuciya ta ta in je in sai mirinda mirinda ma naira riyal ɗaya ne yo ina fitowa babul malik fahad din nan na tako kenan sai ga wani tsohon ciyaman wasu ku sun san shi na illola local government ya rasu anan garin Kaduna Allah ya gafarta ni sai muka haɗu ya ce a ala gafata malam baka gane ni ba ni ce mishi a ban gane ka ya ce a wane ne ni ce wallahi ban gane ka ba ka san jama'a da yawa ya fara kwatance sai ni ce ab ni ce ka san nan duk rikidewa ake da farar riga kaza kaza mun saba ganin ku da manyan shaddoji da kaza kaza sai ce to shi yau zai tafi na ce to Allah ya isar lafiya ya je mika hannu a aljihu sai ga dala dubu daya wai wai wai Dalar nan dubu ɗaya ko a yanzu ke nawa ce naira dubu ɗari da hamsin da biyar kenan ko a yanzu ne balle shekara sha biyar <laughs> ban ci rabin fita ba ban ci rabin hanya ba tukuna ina dadda zan fita gid kuma sai na haɗu da wani abokina mutumin adamawa alhaji abubakar garbati shi a akar makallahu na ce a yalla muka gaisa shi ma nan ce ai sai shi ma ga dala ɗari biyar shi kenan sai na koma sabon alhaji kenan sabon alhaji shi kenan ko yau ka shigo baka kai ni guzuri ba shi kenan kawai <laughs> ina fata an gane to haka al'amarin yake jama'a wato ina son in buga muku misali ne amma wallahi jama'a hasbi Allah wa ni'mal wakil da za mu faɗi albarkacin da muka ci darasin nan yau da ya koma kan hasbi Allah wa ni'mal wakil saboda haka karka sake al'amari ya yi rikici yanzu ba gashi an shiga goma ta wuya da bahaushe goma ta ɗaukin sallah ba to goma ta ɗaukin sallah nan wani kuma yana nena bakin ciki to ka zauna ka yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ka yi ta aikawa da hasbi Allah wa ni'mal wakil hasbi Allah wa ni'mal wakil hasbi Allah wa ni'mal wakil ka yi da safe ka yi da rana ka yi da yamma kana tafi kana tukin babur ɗinka ne ba wai daga kai zaka kane wani ma ya san me kake a'a kana ta yin hasbi Allah wa ni'mal wakil sai ka ji wani ya tare ka ya ce to dama an aiko shi ne nemi wani bawan Allah ga shi nan alhaji ya ce a baka zakka sai ka duba sai ka ga miliyan nawa ne ya ce zakka eh hasbi Allahu ka ce za ta karfi wani ya ga san ido zai ka ba zai zauna lafiya ba Allah wato mutane ba su san yadda Allah yake aiki ba a nan fa ka duba Allah yake cewa amman yujibul mutarra idza da'ahu sarkin garin ku kace ranka ya dade ba ni da kowa sai kai ko ya shirya tafiya zai ce kai ku shi wani abu balle Allah Allah yarda in tarakta su'alahu in baka addu'a Allah fushi yake da kai to kuma ka zo kana roƙon shi saboda haka jama'a ku gane muhimmancin hasbi Allah wa ni'mal wakil kalma ce ta tauhidi kalma ce wadda duk abin da ya dame ka idan ka karanta ta na ɗaya za ka samu yarda Allah shi ne ka ji Allah ya ce wa sahabbai wankalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yantasu su yace wattaba'u ridwanallahi sun bi yarda Allah a irin wannan halin da 'yan Najeriya suka samu kansu a cikin wannan kuncin jama'a duk wasu rubuce-rubuce da ku bar 'yan boko su duk wata hayaniya ku bar 'yan adawa siyasa su amma kai talaka lasta min al'iri wala min al kai ba jaki ba kai ba mangala ba ma'ana kai baka ɗauko ba kai ba ɗauke ka ba koma ka koma ga Allah kai ta hasbi Allah wa ni'mal wakil la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin la haula wa la quwwata illa billah waɗannan kalmomin a cikin su zaka ga zikiri ne mai karfi ka je ka karanta littafin at nabawi na al'imamu ibn al-qayyim zai bayyana maka tasirin waɗannan kalmomi da na faɗi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin la haula wala quwwata illa billah sannan hasbi Allah wa ni'mal wakil amma jama'a kuna zaune da makamin ƙare talauci kuna fama da talauci kuna zaune da makamin ƙare cututtuka kuna fama da cututtuka a'a a ofis ne sai ka ga wani oga ya sa ma ido a'a wani ya gallabe ka a'a kai sudan ne wani laktara ya ya kuntata maka duk shekara yana baka kari over har ta zo ta zama spill over ka shiga ka fita ka rasa yadda za ka ka samu kuɗin sadaki haka siddan sai ka ji bala'i ya danno kana fama da abin da za ka ci sai ka ji ciyaman na local government ya zo ya ce a rushe waɗannan tebura za a ba da shaguna je ka ka dankara wa ciyaman hasbi Allahu wa ni'mal wakili ko dai kaga an ce shikenan an rushe su za a yi zaɓe shikenan hasbi Allahu ta yi maka sai ka ci gaba da kasa tattasan ka a wuri asirin ka yaro amma gaskiyar lamari al'ummar musulmi jama'a wato suna da sakaci game da irin wannan falalar da Allah ya ba su ku duba ɗazu muke jin aya Allah yake cewa wal qur'ani bi dhikr Allah rantsi da qur'ani yake abun zikiri waye ya faɗi ne littafin yake abun zikiri kuma sai ka zauna wai kana neman ala gafarta malam wanda zikiri za a ba mu wanda fi karfi duk inda ka buɗe a qur'ani ka karanta gaba ɗaya ko tabbat ya da mutane suke ganin wai tabbat ya da ana karanta ta ne a matsala kawai a'a ko tabbat ya da ka karanta ka sai Allah ya baka sadaki Allah ya baka jali Allah ya buɗe maka Allah ya yi maka Allah ya maka kaza Allah ya maka kaza Allah madaukakin sarki ya taimaka na malam na'am eh na'am na'am na'am shi ka ji power zikiri ke kai kanka ka zama wani babban zakiri ke kun sa an yi darasin nan makon da ya gabata ya ce to ya koma gida ya samu an yi musu fata an sace laptop an sace buhun shinkafa da kuɗi dubu ashirin ya zauna ya ta alfi <laughs> Allah wakil kawai sai ga Allah tona mai farawa sai ga barawan ya goyo duk waɗannan abubuwan da ya sa ta dawo da shi gida ba ya sata a ciki sai hau da ya shiga naka ya ga ƙur'anai a ciki sai shigan da ba ƙur'anai Allah ya kiyaye ni dai abin da nake cewa al'ummar musulmi ku dage Allah ku dage saboda duk wanda ka je ka samu yau yana da matsala hannu ɗin nan kai ne to amma ni dai kam kun ji sirri na ne duk abin ya kunci kai zama za ka kai ta gaya Allah kaga salatul na da annabi ya kira sallar buha yace sallar bayi masu komawa ga Allah annabi yakan yi ta wani lokaci wasu lokuta kuma ya daɗe baya yin ta to tana daga cikin sirrorin lokacin addu'a an yi sallah asuba ka yi zikirorinka har gari ya waye ƙarfe bakwai ƙarfe takwas duk lokacin sallar walha ya yi domin lokacin sallar walha shi ne lokacin da hantsi ya fara ɗagawa rana ta fara ɗagowa wanda in daga fili ne kake hangenta sai ga kamar daga ƙasa take to lokacin da kaga ta ɗago ta kai kamar tudun taɓarya haka shikenan karfe bakwai da rabi ƙarfe takwas lokacin walha ya yi kafin ka yi wanka ne a ka yi wanka ne za ta fita kasuwa sai ka zo kai walaha raka'a biyu ko raka'a hudu ko raka'a shida ko raka'a takwas ka zauna kai irin waɗannan zikirori sannan ka tunkari yininka ka ga yadda al'amari zai zo maka abin da ya sa jama'a bari ku ji wani sirri dangane da Allah madaukakin sulki Allah ya ne wa ɗan adam ƙaddarori nau'i biyu ne akwai ƙaddara mu'allaka akwai mubrama to kai baka san a kake yawo ba me ce mu'allaka mu'allaka ita ce Allah madaukakin sarki ya ƙaddara za ka samu ciniki yau amma an kayi addu'a in ba kai addu'a ba ba za ka samu ba ita ce mu'allaka wato cinikinka ya yi da addu'a in ka yi addu'a ka yi ciniki in ba kai addu'a ba ba za ka yi ciniki ba ita ce kaddara mu'allaka akwai kaddara mubrama Allah ya riga ya zartar ko ka yi addu'a ko ba ka yi ba sai ka yi ciniki to abin da muke cewa kai da ni ka san irin kaddarar da Allah ya maka a yau gobe ka san irin wadda ya maka to shi yasa kullum sai ka tashi sai kai addu'a idan ka faɗo yau matsalarka mu'allaka ce in ka yi addu'a ka samu in ba yi addu'a ba ba za ka samu ba sai zama ka yi addu'a sai ka samu ciniki sai zama ba ka yi addu'a ba kuma Allah ya kaddara cewa sai in ka yi zai baka so tambayar ita ce addu'a takan sauya wani tsari na Allah eh ka karanta sharhin aqidatut tahawiyya ta ibnu abul izzi al-hanafi yace idan Allah ya nufi zaka yi hadari a mota kuma a wannan hadarin zaka kareraye amma da ka zo za ka shiga motar sai kai bismillahi Allah ka sauke mu lafiya wannan addu'ar da yi sai ka tabbatar da ƙaddara Allah haɗari ya faru amma kuma sai ka tashi ba tsofa ne ba kwantale a jikinka addu'a ta yi amfani ko ba ba amma a asalin kaddara Allah shine ne za ka haɗari za ka karairayi amma in ka yi addu'a fa to za ka yi haɗarin amma ba abin da zai same ka a ƙaddarar Allah barawo zai shiga gidanka kuma zai sata idan ka yi addu'a zai shiga gidan ba zai sata ba idan ba ka yi ba in ya shiga zai sata ya duk ran da za ka rufe gidanka sai ka sa sakata ko ka sa kwaɗo ko menene sai ka ce bismillah to idan kuka fahimci wannan kenan ashe bai kamata ya zama akwai wata gaba ta rayuwarka da babu addu'a a ciki ba domin baka san wani bangaren zaka fada ba sannan kuma kaddara cewa Allah ya riga ya zartar da cewa ko ka addu'a sai ka yi haɗari sai ka karye kaddara haka addu'ar za ta mata amfani a ranar alkiyama mun karanto a nan baya za a kai lokacin da wuri zai kure a ranar alkiyama sai a ce a yi wuta da shi sai an tafi wuta da kai gadan gadan Allah ya ce ku saurara akwai wata rana da ya roƙi wata alfarma a wurin Allah Allah bai biya mai buƙatar ba amma ita addu'a ya karɓe ta a matsayin ibada daga ana ɗauko wannan addu'a karɓaɓɓiya aka ɗora a sikelinka ko mizaninka na dama sai ya rinjaye sai Allah ya ce ku da shi ku yi aljanna da shi to saboda haka karka taɓa tunanin na daɗe ina addu'a na yi na yi har yanzu babu amsa a'a mun yi akwai wasu bala'o'i da suke tunkaro ka wannan addu'a ita take tare su amma kai kuma ita addu'ar kana roƙon wani alheri ne ya zo to sai Allah ya ga muhimmancin kare maka bala'in fiye da baka alheri. don ta yiwu in an bar bala'in ya zo zai cinye kai cinye alherin da ka samu don haka sai a baka yadda kake amma sai a kare maka bala'i saboda haka musulmi kar ku nisanci addu'a sannan wannan wata da muka shiga goma ta ƙarshe aisha matar annabi sallallahu alaihi sallama ta ce idan goma na ƙarshe sai annabi sallallahu alaihi sallama sai ya ƙaurace wa iyalan shi sai ya koma ba abin da yake sai itikafi yana addu'a yana karatun qur'ani yana roƙon Allah har sai ranar sallah sannan sai ya fito ya kintsa ta filin idi sannan ya dawo gidan shi to gaskiyar lamari yana daga cikin halin da al'ummar musulmi suka samu kansu kunci kowane iri a rayuwa yanzu in ka duba kunci game da addini muna cikin shi a ƙasar nan ko ba ma cikin shi muna cikin shi kunci game da siyasa muna cikin ta kunci game da tattali muna ciki kunci game da harkar tsaro muna ciki kunci game da harkokin rayuwa muna ciki to me maganin wannan kuncin shine addu'a duk sanda kake addu'ar kar ka ɗauka kaɗai biyan buƙatar ka yadda cewa Allah kake bautawa wa qala rabbukum mustaji wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah yace ku roƙe ni amsa muku innal ladhina na an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin Allah yace waɗanda suke girman kai ba sa ainihin wato roƙon Allah to za su shiga wutar jahannama cikin kaskanci Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye الثانية فائدة تبي ما لم يتم من موقف الكفار حين قبلوا إعطاء الكلمة حينما قبلوا إعطاء الكلمة التي طلبها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كدودي matsayin da kafirai suka ɗauka a lokacin da suka karɓi cewa za su faɗi kalmar da manzon Allah ya faɗi da farko ba sun yadda ba falamma adraku annal matluba huwa qawlu la ilaha illallah nakalu yayin da suka riski cewa suka fahimci cewa kalmar da annabi ke neman su faɗi ta ce la ilaha illallah sai suka kauce wata raja'u suka ja da baya wa suka ce a turidu an ta al-alihata ilahan wahida muhammad kana son kamar da duk allolin su zama ɗaya ne fa hum yudrikuna ma'anaha ashe sun gane ma'anar la ilaha illallah me ma'anarta shine duk wanda ya bada ita dole ya bar kowa ya bar komai ya tare a wurin Allah to su kuma ba su yarda da haka ba don haka suka ce a'a wa ya'lamuna ma yatarattabu 'ala al-qawl bidhalika min tarkil Ausani sun san cewa faɗin la ilaha illallah abubuwan da ke biyo baya wajibi ne dai na farko tukuna mutum ya bar bautar gumaka su kuma ba su yarda da barin bautar gunki ba allati ya na haulaha wadda suke ɗawafi suna kewaye gumakan wa yad'unaha suna roƙon gumakan min dunillahi sun manta da Allah to dole ne kai musulmi a yau ka gane haƙiƙanin ma'anar la ilaha illallah fiye da waɗancan mushrikai Dan haka bai halatta kana faɗin la ilaha illallah kana shirka ba bai halatta kana faɗin la ilaha illallah duba tsubbu tsafi kaltizin da sauransu to sharrin da muka shiga a cikin duniya a yanzu shi ne waɗannan hanyoyin da su ake bi a samu mulki da su ake bi a samu kuɗi hatta jama'a ta hanyar tsafi ake bi wai har kirari suke suna cewa duniya a neme ki ta hanyar banza sai kaga mutum ya je wurin boka boka ya yi mishi fatawa cewa in yana son ya cimma bukatar shi sai ya ainihin sadu da mahaukaciya na ga sai ga mahaukaciya tana ta haihuwa tana zubo ‘ya'ya a anguwa an kasa gane wake mata ciki suwa ne ne suke nemanta idan an ga cewa in an turmushe ta a lungu kaza za ta yi ihu sai a ɗauko sai a zo a ɗauke ta ya kunshe bakinta a je a aje ta nan ga cewa da ƙazanta jikinta a je a gyara ta a mata wanka da sauransu amma dai tana nan a mahaukaciya ya je ya yi zinar da ita sa'annan shi kenan sai bukatar shi ta samu jama'a ba kwa mamaki yanzu wani nau'in zina da ya biyo baya shine amfani da ƙananan yara yan shekara hudu yan shekara biyar wannan dinna daga cikin nau'in tsafe-tsafe shekara hudu shekara biyar shekara shida sai ka ɗan shekara sittin ko saba'in an kama shi akan yarinya yan shekara biyar me yake nema hanyoyi ne galibi na neman tsafi idan har za ka faɗi la'ilaha illallah ka zauna ka yi tunani tukuna ka san cewa fa ba sauran yin wani kafirci duk wani nau'in shirka sai ka bujure mishi dan da mushrikan nan fa suka ce a yo in suka faɗi la'ilaha illallah yanzu sun kafirce komai kenan sun koma wa Allah amma a yau sai ka samu musulmi na faɗi la'ilaha illallah amma kuma yana tattaruwa yana kai ibada shi ga wani yana yanka ga aljanu yana yanka ga mararraba kan hanya yana siyan tumatir tattasai a tarugu albasa a je a juye a gidan tururuwa ko a shuri duk wannan tsafi ne shirka ce malai ce fa haula il a a'rafu bi hadhihi kalima min kaseerin min an-nas alladhina yaquluna la ilaha illallah. kaga waɗancan mushrikai na makka sun fi da yawa daga cikin mutane da a yau suke faɗin la ilaha illallah sanin ita kalmar sun mayan ha da amalihi sai su faɗi la ilaha illallah da fatar baki a yau sai kaga kuma a aikace sun zo sun warware kalmar hina ma ya na haular qubur a yanda za ka samu suna ɗawafi suna kewaye kaburbuka jama'a ba a kewaye kabari ba a kewaye masallaci ma kowane iri in ba ka ababa duk duniya ko masallacin annabi ba a tsawafi da shi ya kamata musulmi su gane wannan masallaci ɗaya shine ka'aba ka'aba kaɗai ake wa ɗawafi amma kabari irin na ɗan fodiyo ko sun shehi kaza ko wali kaza ko bawan Allah kaza haramun ne a yi tsawafi ba a tsawafi a kewaye ko ina sai ka'aba au da Unaha ko kuma kaga suna roƙon kaburbuka kaga mutum ya je ya faɗi gaban kabari yana roƙon jali ko yana roƙon yayewan cututtuka ko yana roƙon ƴaƴa au yuqaddimuna lahal qarabi ko kaga yana gabatar wa da kaburbuka sadaka kaga an je an aje gumba akan kabari kaga an je an daure ƙosassun zakaru a kabari au yarjuna naf'aha ko kuma kaga suna fatan wani kabari zai iya amfana su sai kana fama da ciwon kai je ka goga goshinka akan kabarin wani hafu na barraha ko kuma ka ga mutane na tsoron cutarwar da wani kabari zai iya musu tun yana ganin cewa yo ai kabari kaza idan ne wasa shi zai saukar min da cuta kaza ko kazuwa kaza ko karyewar arziki kaza bal min ha'ula man ya tsofa haular qabr yake kai wani abin mamaki ma daga cikin irin waɗannan mutanen akwai wanda za ga yana kewaye kabari wa huwa yaqulu la ilaha illallah yana kewaye kabarin kuma yana cewa la ilaha illallah ma'anar la ilaha illallah ba a bautar kowa sai Allah to dawati kuma da yake yi yana bauta a kabarin ke domin ka'aba da kake dawati wa kake bautawa Allah to yanzu kabari da kake kewayawa kana bautar kabarin ne kuma kana bautar kabarin kana cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah kaga tufka da wamara malam yake cewa wala yadri madad tanaqub bainal qawli wal amal bai san iyakar yadda yake wa kanshi tukka da warwara tsakanin magana da yake faɗi da kuma aikin da yake aikatawa ba at-tauhidu huwa khulasatu at-tauhidu huwa khulasatuhu da'watul anbiya kaffa yace to tauhidi shine tsantsar ɗayanta Allah maɗaukakin sarki kuma shi ne kiran dukkan annabawa baki ɗaya annabawa gaba ɗayansu jama'a tauhidi suka yi man a bihi naja wanda ya je wurin Allah da tauhidi zai tsira wa man ashraka billahi wanda kwaji ya haɗa Allah da wani abu fa inna Allah subhanahu wa ta'ala ya to Allah dai cewa yake inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafara idan aka yi shirka idan aka haɗa shi da wani baya gafartawa baya yafewa gaba ɗayan malamai suka ce a nan ana nufin wanda har ya mutu yana shirka wanda duk ya mutu yana shirka Allah ba zai gafarta mai ba wa yaghfiru ma zali zalika liman sha amma duk wani laifi wanda bai kai shirka ba Allah na gafarta shi ga wanda ya so to karka dogara cewa laifin da kake ba shirka bane na haka ka ce ai Allah ya ce zai gafarta sai a ce maka kuma ya ce ga wanda ya so ta yiwu ka zama daga cikin waɗanda Allah bai so ya gafarta wa ba to yaya za ka yi kenan zama mun fahimci wannan da kyau Allah maɗaukakin sarki ya taimaka kun zo da gudun a wajen ga ku kawo shi ba Allah maɗaukakin sarki ya taimaka alaikum salam wa rahmatullah wani zai ɗauko shi na eh eh eh eh, eh. to ai abin na farko da suke cewa sai su ai aya ba akan shi ta sauka ba saboda ai hadisin ne zo da bayanin cewa aya ta sauka akan shi sai su ai ba akan shi ne haka ne sai su aya ce ta zo kawai take faɗa annabi doka kai yi kaza yi kaza shi ne wannan yana tambaya dangane da lokacin sallar idi kabbarbarin da ake yi to ban dai fahimci tambayar ba gaskiya yana cewa na ne fahimci tambayar ba in kun karanta ta kun fahimta to eh, eh, eh. za a yi mana mana ruwan sama idan ya hana sallar idi za a yi amma da sharaɗin idan rana ba ta yi zawali ba idan har aka kai sallah a zahar ana ruwa ba a sami yin sallar idi ba to ba za a yi ta ranar ba amma za a fita kashe gari sai a yi da zai zama kashe garin ma haka sai a kai ta hajji bi har sai da ta samu amma dai sai an yi ta a daidai lokacin wannan yana magana cewa zikirin nan da aka faɗi na hasbi Allah wa ni'mal wakil za a iya yi da carbi a ai ba a ɗiba maka adadin ba tukuna balle carbi ma ya shigo za ka zauna ne kana ta yi da gwargwadon iyawarka don ba cewa aka sai ka yi kafa kaza sannan ne za a baka ladan shi ko kuma zai biya maka bukata ba ko da kafa ɗaya ka ji kana da sararin kai za ka iya yi wannan ce ya iya sanya wa ɗan shi suna abu talib albarkar ƙaunar da yake ma manzon Allah sallallahu alaihi wa to in wannan ne dalili ba zan iya cewa ba amma dai na san daga baya malamai suna sanya wa ƴaƴansu abu talib amma ya kamata ka sani dama asalin abu talib suna ne kawai daga cikin sunayen larabawa ba wai akan shi aka fara ba saboda kafircin shi ne ko saboda kaza ba kama abdul mutallib din ne haka so sunaye ne tun na larabawa dama suna sa a bebansu na gaba ga akwai abu talib akwai abu talib da dama ko da daga baya a musulunci ana sawa Allah ya taimaka akwai abin nan da aka zo da shi daga madina a ah, sa'i na gwada zakafin da kai shi ne aka samu wani wanda yake aikin kera su haka ya biya kera a sha ke faɗakar da jama'a cewa cikin wannan shi ne sa'i guda ma'ana madadin sai ka ɗan ɗibi wancan so hudu ɗin nan wannan ka cika shi kawai so ɗaya shi kenan na mutum guda kenan to sai dai cikawar ba yadda mu suka saba ba a cika kuma sai a share sama a za ka cika shi ne kamar yadda in ka je auno shinkafa ai ba sai an cika kai ma sai a share sama ba to haka kai ma an ka zo ka auna din haka za ka bar shi ya tozo to na mutum ɗaya kenan to gashi nan sa'i ne gashi nan mai sai da shi yana zuwa da shi wannan wurin shine aka ce a faɗakar da jama'a wanda ya ga yana so to ba musamman ne yake sayarwa ba eh? to kun ji ɗari biyu da hamsin ne in ka siya ya ishi gidanka har abada in dai ba ɓata yi ba. yadda ka ga kake ake maka awo a kasuwa haka za ka yi wa Allah ai a kasuwa kai ma ba tafi masa ake ana zuba ba zaunar da ita ake in ta karkace ma a gyara mata zama a mata ciko a zuba sai an tabbata ya cika haka kai ma za ka yi wa Allah <laughs> eh, na'am na'am na'am eh ko eh. haka ya zo cikin hadisin sahihu muslim kun fahimta jama'a ma'ana in gero ne ko masara ko maiwa za ka fitar sai ka fitar da sa'i guda cikin wannan idan kuma kamar shinkafa ce ko alkama sai ka fitar da rabi haka ya zo a hadisi yana nan Na? nan cika wannan na mutum biyu ke in na shinkafa ne haka ya zo hadisi ne sahihi cikin sahihu musulun daga sayyidina mu'awiya kare da gaske eh shinkafa ne shinkafa haka ya zo a cikin riwaya a za ga kowace iri ce tana da daraja lokacin fiye da masara sai dai biyun biyu hali da yake faruwa nan na'am alaikum salam na'am na'am kamar yaya ma'ana wasu a fitan musu wasu a fitan musu a nan za a iya haka ma'ana kana da gero kana da shinkafa iyalanka wasu ka fitan musu da shinkafa wasu ka fitan musu da da gero ya danganta amma dai ya kamata kowa ya san babban sharaɗin zakafi da kai shi ne ka kiyasta cewa kana da wadatar abin da kai da iyalanka za ku ci a wannan rana ta sallah to galibin irin wannan kaga yana faruwa ne tun kafin sallah ɗin da kwana ɗaya ka yi tunanin gobe sallah tiya nawa ne nake ci a gidana misali tiya biyu ake ci tun daga safiya da rana da daddare to me ya ragu akan haka abin da ya ragu din nan to shine za a yi wa zakaki da kai amma in har ya zama ba ka da abin da za ka ci balle a ce akwai ragowa babu zakaki da kai sai man aka maka za ka ci وعليكم السلام ورحمة na'am Allah ya kyauta wato wai an biyo wani ne za a kashe sai yana la ilaha illallah wai ganin zai jin yaran su kawai sai suka kashe shi to kai kuma sai ka dubi wanda ya kashe shi kai kuma sai ka kashe shi to wannan abin ya zama babban musiba na farko dai su sun kashe musulmi mai la ilaha illallah kai ma ka kashe musulmi mai la ilaha illallah to kaga Allah ya kyauta da kai da su duk laifi ɗaya ne bai halatta ba Allah ya kiyaye za mu saurara a nan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk